المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka kauta ala malicin samai da ƙasai wanda ya kai mu yau 19 ga watan Ramadan shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da goma ga watan Afrilu shekara ta 2023 miladiya insha Allah bayan kammala kisar annabi Musa alaihi salatu wassalam tare da fir'auna da mutanensa yau kuma za mu shiga sabuwar kisa wadda ita ce kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam tana aya ta 69 a cikin suratu ash-shu'ara Allah ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل عابدين قال هل يسمعون sarki a farkon wannan kisa, kisar annabi ibrahim yana cewa watsu alaihim naba ibrahim ka karanta musu labarin ibrahim ana nufin annabin allah annabi ibrahim baban annabi ismail allah ya aminta da su allah ya ƙara musu girma da ɗaukaka ibn kasir ya ce haza ikbarin min Allah ta'ala an abdihi wa rasulihi wa khalilihi ibrahima imamul khulafa hunafa Allah yana ba da labari dangane da badadin shi zansa manzansa annabi ibrahim Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wa al'ummarsa labarin wannan annabi don akwai abin ɗaukan hanzari da izina a cikin labarin annabi ibrahim don su koyi da shi a wajen ikhlasi su koyi da shi wajen tawakkali su koyi da shi wajen bautawa allah shi shi kadai su koyi da shi wajen barranta daga shirka da mushirkai allah ya ba wa annabi ibrahim shiryarsa tun yana cikin yaro Allah ya ba shi shirya shi annabi Ibrahim har zuwa lokacin girmansa da tsofansa. a ce na Ibrahim a rushe da homin رشده wa kunna bihi alimina haka Allah ya shi. lokacin da ya taso yana karami yana kan shirya lokacin da ya zama saurayi matashi yana kan shirya don haka ma ya yi inkari wa mutanensa dangane da bautar gumaka iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna yayin da yace wa baban shi kuma yace wa mutanansa ma ta'buduna me kuke bautawa ai ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun menene waɗannan mutum da kuka kafu akan su kuna bauta musu wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin iz qala li abihi wa qaumihi ma za ya ce wa babansa ya ce wa mutanensa wai me kuke bauta wani ba Allah ba wannan tun farkon fara fafata da aka yi kenan shi kan bai yadda ba baya bari inkari yake musu yake yi idan ya ana bauta wani ba Allah ba annabi ne da ya shahara da kira zuwa ga tauhidi a ifkan alihatan dunallahi turidun fama zannukum da rabbil alamin bai kyale ba bai yi shiru ba bai zuba ido ba bai bari ba aka yi tabauta wani ba Allah ba a'a sai da yi magana ya za ku bar Allah ku zo kuna bauta mutum mutumi ya za ku bar Allah ku zo kuna bauta wa gunki ya za ku bar Allah ku zo kuna bauta wa itace ma za ta abudun قالوا نعبد أصناما fa nazallu laha akifin suka ce muna bautawa gumakan ne kuma za mu kasance muna tsayuwa ai muqimina masu tsayuwa ala ibadati ha du'aiha kamar da Ingili ma suke gaya masa ai mu muna nan ba gudu ba ja da baya fa nazallu laha akifin za mu tsayu mu kafu muna bautawa waɗannan gumaka waɗannan mutum mutumi waɗannan itatuwa za mu riƙe su to shi ne yake tambayar su ƙala hal ma'una kuma ista da Allah ana son tambaye ku ko suna jin ku lokacin da kuke kiran wannan gumaka wannan alloli na ku a lokacin da kuke kiransu ko suna jin kira itacen da kuke bautawa yana jin kira dutsen da kuke bautawa yana ji هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ko suna amfanar da ku ko suna iya cutar ku in kuka musu ba daidai ba idan kun musu abin da suke so shin suna amfanar da ku idan kuka musu ba daidai ba au yadurrun suna iya cutar da ku wannan tambaya ne yake musu ba fa amsa ga jawabin qalu bala wajadna ko bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun suka ce bari dai mu mun tarar da iyayenmu ne da kakanninmu kamar haka muka ga suna bauta musu mu karka tambaye mu shin suna amfanar da mu ko ba sa amfanar da mu ko suna ba mu ko suna ba sa ba mu ko suna iya cutar da mu ko ba sa cutar da mu mu ba sai ka ba sai ka tambaye mu wannan ba wato annabi ibrahim ya sha fafatawa da waɗannan al'umma masu taurin kai shi kuma allah ya jarabe shi da mutane mushirkai kaga shi wancan annabin jiya allah ya jarabe shi da fir'auna haka aka yi ta bugawa ta amala annabawa sun wahala kowa in aka zo bajinsa za ka ɗauka shi kaɗai ne yanzu an gama shafin wancan yanzu an zo kan ibrahim shi kuma allah ne jarabe shi da gunki mutanensa sun yarda da gunki sun yi imani da bautar gunki malaman tafsiri Allah musu rahama suna faɗa cewa shi annabi Ibrahim ƙisarsa ta zo a cikin alkur'ani wurare wurare har wuri takwas a wani wurin Allah ya yi bayani dalla dalla ya yi tafsil a wani wurin kuma Allah ya kawo shi a takaici shi sa kissar ta zo fi suwarin muta'addida surori daban-daban sannan bi asaliban mutanawwi'a da uslubi uslubi nau'i nau'i misali Allah ya kawo kisar annabi Ibrahim a cikin suratul baqara Allah ya kawo idan aka koma cikin baqara kusan aya ta wajen 200 da wani abu ko 210 har zuwa ƙarshe duk ce amma a bakara babban abin da Allah ya fi tattaunawa a kai shi ne maganar ƙisa ibrahim akan gina ɗakin ka'aba ƙisarsa akan ginin ɗakin ka'aba da shi da ɗansa annabi ismail da kuma hikayar wato irin ƙanƙan da kai da suka yi wajen bauta wa Allah ɗin tabaraka wa ta'ala a wajen ginin ɗakin kaba ɗin za ka iya komawa suratul bakara kamar kaga koma suratul baqara bude yi. وإذ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين wannan farkon kisa annabi Ibrahim a cikin surar Al-Baqara kun ga a cikin suratul shu'ara yace watlu alaihim naba'a Ibrahim can kuma wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin ana mana bayani irin ibtila'i da jarrabawa da Allah ya washi annabi Ibrahima kuma ya kammala ainihin wato wannan jarrabawa har inda Allah ya ce ya masa alƙawari in ni ja'iluka lin-nasi imama yace ya Allah ina so ka hada hadda a ta ba ni kadai ba dama haka annabawan suke kaga can jiya annabi Ibrahim yace fa arsil eh, annabi Musa yace fa arsil ila Haruna ka hada hadda dan uwana Haruna shi ma a aika masa to nan kuma sai yace wa min dhurriyyati Allah ka hada hadda a ta su annabawa haka suke ba su da kiyashi ba su da bakin ciki mun ji وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى annabi Ibrahim akan suratul baqara a cikin baqara ta mai da hankali ne akan ginin ɗakin Ka'aba da yadda aka gina ɗakin kaban da shi da ɗansa Ismail bari mu ji me yake وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم to daga daidai nan sai Allah ya fara magana akan yadda yanayin ginin ɗakin Ka'aba yake nan na dan baku ne taɓa kalashe dan ku gane kissar Annabi Ibrahim a cikin suratul Baqara ta fi mai da hankali ne akan farkon yanda Allah ya zaɓe shi da kuma yadda suka gina wa Allah wannan babban ɗaki shi ne ɗakin ka'aba da shi da ɗansa Ismail da hannunsu ɗaya na tubali ɗaya na ginawa baban yana ginawa ɗan yana jefa masa tubali kaga ashe masu ginin ƙasa masu ginin hannu ashe suna da asali suna da tushe annabi Ibrahim magini ne na gaske Allah ya sa albarka to wannan kisar farko kenan kenan in yan uwa masu saurare sun fahimta lalle ba a cikin suratun shu'ara kadai Allah ya kawo kisa annabi Ibrahim ba idan ka dada tsundumawa cikin alkur'ani mai girma har yanzu Allah ya dada kawo kisar annabi Ibrahim a cikin suratul an'am a cikin suratul an'am can wajen aya ta wajen 75 a can kuma babban abin da surar ta fi magana a kai isar annabi Ibrahim din tana magana ne akan kafa hujjoji da dalilai da suke nuna Allah shi shi kadai ne tabaraka wa ta'ala ta hanyar alura da duniya alura da halittar rana halittar wata halittar kaza ma'ana a nan surar an'am ita kuma tana tabbatar da hujjojin samuwar Allah da kaɗaituwar Allah ta hanyar halittunsa malam ku duba uslubin qur'ani duk inda Allah ya kawo kissar annabi Ibrahim din ne amma akwai wani sako na musamman da Allah yake isarwa a cikin ƙisar. dan taba mana kadan mu ji suratul an'am din me Allah yake ina wa in qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين kaga anan daga nan Allah zai fara yi masa bayani bayan yayi magana akan baban shi me yasa zai riki gumaka kusan duk inda aka kawo kisoshin indiyan abinci babansa to sai ga yana yi wa babansa wa'azi wannan yana nuna cewa a shi yana iya yi wa uba wa'azi yayin da ya fahimci wannan uban ya kauce wa hanya ta daidai ba wanda ya fi kamata ka yi sha'awar Allah shirya da shi ya gane da shi irin mahaifinka da haka nan ma ya yi wa babansa wa'azi wai gala ibrahimu li abihi azara a tattakhidu asnaman aliha inni arauka wa qaumaka fi zalalin mubin sai sai Allah ya ce nuna masa kuma ya zai nuna wa mutanensa akwai Allah kasu bauta gunki su bauta Allah shi shi kadai wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أهب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إلما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وشبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم don na ga baka sauri ne shi yasa nace bari mu zan kawo dan mu wuce mu tafi Allah ran makaranta kanka kada yi fushi da biyo bismillah فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين Allah ta ta'ala ya so ya nuna masa kuma ya nuna mutanensa samuwar Allah akan halittan wata Shi ne ya ɗauko masa yana nunawa cewa gashi Allah ya halitti wata to amma wata yana ɓacewa sai ce wannan in shi ne Allah ni ba na san Allah wanda yake ɓacewa. ya zan yi bauta wa Allah da yake ɓacewa? Wata yana so nuna musu ku kuna bauta itace kuna bauta gunki to kaddara yanzu ni wata zan bautawa ai kun ga wata gashi a sama mai abun mamaki da girman halitta amma kuma zan nemi shi wata sa to ya zan zo in bautawa Allah da yake baya zama to ko kuma kuna bautawa Allah da baya ji baya gani in ka zungure shi ba zai iya ramawa ba in ka sare shi ba zai iya tashi ba in ka masa magana ba zai amsa ba in ka shiga talauci ba zai iya baka ba in ka ce sare ka ba zai iya me za ka zo kuna bautawa to ga wata ma wanda yake yana zuwa yana dawowa yace la uhibbul afilin muje je falamma ra'a al-qamara bazighan qala هذا rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون wannan shine abin da malamai suke cewa ya ta kawo musu misalai yanzu yayi na wata yayi na rana ita ma rana ba zama take ba tafiya take yanzu haka ina rana babu rana to sai ce ni gaskiya na barnanta da abin da kuke bautawa ba Allah ba to wannan shine dan misali kissar annabi ibrahim a cikin suratul an'am kenan yanzu mun gane kissa tana kawo bayani ne dangane da samuwar Allah da bautawa Allah shi shi kadai a matsayin sa na Allah to idan ka je suratul hud Allah ya dada kawo kissa annabi ibrahim da cijo bawan Allah a cikin suratul hud can wajen aya ta 80 da wani abu Allah ya kawo to shi ita kuma suratul hud ta yi magana ne akan wato bisharar da Allah ya yi masa akan haihuwar da zai yi na ɗa wato na ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub me Allah yake ka gani wurin walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif anan cikin suratul hud kissar ta fara da bayanin zuwan mala'iku da suka kawo masa bishara mala'iku ne za a masa haihuwa suka zo suka kawo masa bishara shine wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama suka gaishe shi suka ce salama qala salam yace kuma salam bai gushe ba sai gashi da yake mutum ne mai karamci Karime mai kulawa da baki take an ja'a bi ijlin hanif sai gashi ya zo musu da soyayyen ko gasashen dan madadi wato malamai suka ce alqur'ani wato ya zo da bayanai sosai akan gasashen nama wato in wannan yana nuna wani abu wato wato wato kenan wato wato gasashen nama wato yana da amfani kenan da duk wanda ya san me yake kare wasa da gasasshen nama ba a haɗa gasasshen nama da soyayye gashi malam da ruwan ruwan sadin nan ka danna shi akan gawayi malam ka haɗa shi da albasa ka kai shi lahira ka ga amfani da zai maka shi yasa za ga yawanci an ce annabi ya gama mala'iku ya so musu da gasasshen nama an samu na da suka fi daɗewa ai suka fi lafiya don tun za ka ga mutum sai ya sa a a buge masa rago a gidansa sai ce a gasa shi albasa ba sa wasa da ita kai ku kana nan dan karshen zamani ba abin da kake sai dai a soya ma nama wai har dambu ake ba ai ka kashe nama ai ai lafiyayyen nama shine gasashe. in gaya maka gaskiya ko kaza ce da wacce aka soya da wadda aka gasa ta kudin su ma ba ɗaya ba gashin gawayi gashin dutse ita ce kaza lafiyayya mai ratsa jiki mai amfani yawa an zubar da duk wani abin da zai cutar da kai to shine annabi ibrahim da ya tashi saboda manyan mutane ne sai ka musu gashashen nama fama labisa an ja'a bi ijlin hanif bari dai in na samu lokaci wata rana na muku karatu akan gasasshen nama in Allah ya so yadda saboda na lura kuna son nama a garin nan Allah sa mu dace mu je harama ma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la taqaf inna ursilna ila قوم lut suka fara mai bishara ya ga alamar kai waɗannan waɗannan mutane ne ga gashashen nama ba ta shi saboda malam a lokacin fa wannan gashashen nama fa shine da buwar su ya miƙo musu da ɗuminsa da komai malam yana ɗiga ya ga ya yi musu bismillah falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum ya ga mutanen nan ba su miƙa hannu suka fara ga naman ba kai sai ce kai waɗannan mutane ne kuwa fa aujasa minhum khifa sai tsoro ya kama shi suna gane annabi ibrahim ya tsorata suka ce a kaga la tarka karka tsorata inna rusulu rabbika a wata ayar mu manzannin ubangijinka ne amma nan sai suka ce la taqaf inna ursilna ila qaumi lut mu an aiko mu ne wajen mutanen annabi lutu ɗan luwaɗin nan mun biyo ta wajen ka ne hanya cike ta kawo can za mu je mu yi aiki kai karka damu ba ka da damuwa da la taqaf wallahi ma ana haka suka bar masa naman sa to ai mala'iku ba sa ci ba sa sha wannan yana nuna mana muhimmancin girmama bako yana cikin karama yana cikin mutunci yana cikin kamala duk wanda ya bako ya karɓi bakonsa hannu biyu malaman musulunci suka ce laifi ne ka yi bako wai ka zo za ka ba shi wajen kwanciya ma yana tsaye take ta kokarin buɗe mai kofa yana jira kofar da zai shiga ai ya kamata ya zo tarar da wurin a buɗe sai ba ko ya zo ya zauna sai bayan ya daɗe sannan ka ce bari ka je ka nemo mai abinci wannan munan munantawa bako ne a'a ai shi bako bakonka annabinka aka ba shi yake ka san ma'anar bakonka annabinka ka san darajar annabi ko ka san matsayin annabi to ka kula da bako kamar yadda zaka kula da annabi kuma manzo Allah ya ce yana cin alamar imani duk wanda bakon sai zo mai daga wani guri to ya girmama shi ya karrama shi da ka idan dan uwanka ne yazo idan babanka ne yazo idan kawunka ne yazo idan abokinka ne yazo idan makoci ne yazo kai wanda ma baka san shi ba yazo wucewa a matsayinsa na bako to taimake shi kwanan nan nake ganin wani fasto babba a ƙasar nan ya fito yana zage-zage yana ta faɗin magana wa 'yan uwansa yace yace da mu shi yake ga 'yan uwansa kirista kenan yace a irin halin mu da bamu da kirki din nan shine za ce wai zamu mu yi gifiti musulmi ya ce an da nisan muku nisa ya ce nan ina nan ina faston nan na je wani gari ba kwanta ta kama ni na ce a haɗa ni da faston yana ta hira da matarsa yake kula ni na ce ina neman a bani wurin kwana suka isu kula ni ya ce ni cewa na yi zan ku kai ni cocin mu in kwana ba wai a gidan ku zan kwana ba ya ce suka isu yadda.' ba su bani gidansu na kwana ba ba su bani cocin mu na kwana ba ya ce ina fita kawai na je cikin musulmi na ga wani masallaci kawai ina zuwa abinda na ce musulmi na ce assalamu alaikum ya ce kawai sai suka amsa wa alaikum assalam kawai sai musulmi suka ce bismillah fadal zo mana kawo da kanka ajiye nan kayi wa alwala zauna nan ya ce kawai sai na ajiye da kata yake a tsakiyar masallaci sai na kwanta ya ce haka ne bacci na ya ce wani yana cin abinci ya kira ni ya ce a zo mana ya ce ka duba musulmi da karamci bai sanni ba yana cin abinci ya ce min bismillah ya ce muka ci shinkafa da wake garau garau muka tashe ta na kwanta na kwana ya ce dab da asubahi da na ga cewa asiri zai tono sai na ɗauki jakata tun da ni ba na sallah na mazo na fita suna nema na a yi alwala mu tafi jam'in asubahi ba su same ni ba ya ce waɗannan mutane suna da kokari to na gaya muku wannan ne don hukun kula kaga wannan ashe kulawa da bako ko da wanda baka san shi bane yakan iya jawo addinin ka daraja da kima kuma abin da na ya faɗa gaskiya ne mu addinin mu ne yazo da mutunta bako mu kimanta bako mu daraja bako amma bako ya zo gari ya wulakanta bako ya zo gari ya tozarta wallahi da a iya sani na a garin rikan wannan duk inda gari ya kai akwai mutum ɗari akwai gidan baki babu wani sarki ba sarake ko hakimi face sai ya gina gidan baki sai ka an ce kofar gidan baki duk bakon da ya zo ɗan kasuwa neman kuɗi sana'a duk bakon da ya zo gari neman arziki to akwai inda ake kai shi gida ne na baki a kai shi ko ya biya ko ya zauna tsakaninsa da Allah ba sai ya biya ko kwabo ba amma yau ina waɗannan gidajen bakin bakin sai da su babu gidan baki yanzu ba ko in yazo sai ya san yadda zai yi ko ya tafi hotel ya je cikin karuwai ya kwana ko yana musulmi ya je inda ake sai da giya ya je ya kwana ko ya je inda za a yashe shi da inda aka ci gaba duk inda aka samu masallacin juma'a sai an gina kattafarin gida na karban baki to wallahi yau ba wai gama garin bako ba hatta malamin addini in yayi wasa in ya je gari wallahi sai ya nemi inda zai kwana ya rasa saboda ba mu da kulawa waye yake da wani mutuncin da yau in ya zo akwai wurin baki da za a je shi da haka ya kamata samari matasa wanda Allah ya hore muku ku yi sadaka jariya ku kimanta garurukan ku ku rinka gina gidaje na baki a sa musu security mai kyau a kula da su a gyara wallahi malam ko zuwa mutum ya yi dan bada wani dan dan tokens na kuɗi bai kai ya kawo ba ya samu banɗaki mai kyau gurin kwanciya mai kyau ko baka ba shi abinci ba ko ba ka ba shi ruwan sha ba in ka ce ga wuri da security da aminci ya ajiye kayansa ga masu gadi ya ba da kuɗin gadi ya ba da kaza ka taimake shi amma babu ta haka mutum zai tashi ya tafi bakunta wuri sai ya tsotsarta ya wulakanta da haka don Allah ya kamata mu kula da isoshi da ake kama na alkur'ani mu kula da mutane yanzu ibrahim alayhi salam waɗannan baƙin da suka zo ai bai san su ba da haka amma suna zuwa fa mutumin da baka san shi ba ka je bayan gida ka rushe bujimin ka ka gaba shi ka kawo masa su a irin halin da ake ciki to yanzu mu halin mu da muke ciki wallahi ruwan sha ma ba lalle ka ba mutum ba in an ci sa'a ka tabe shi to an zo lafiya dai to yaya kuke kana kana duba jakarta da me yazo ka bashi ruwan sha ba ka bashi ba ba ba مجي عرما مجي مجي مجي je قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيطا أشياء لك تنزكته lokacin da suka taho suka ce karka ji tsoron mu mun tafi an aika mu ne wajen mutanen annabi lut waɗannan mutane ƙazaman mutane 'yan luwaɗi saboda luwaɗi saboda neman maza Allah ya tanadi mala'iku masu azaba yake ku tafi wajen mutanen annabi lulu ku je ku halakar da su a wannan lokacin aka halakar da su yace amma a hanya ku tsaya ta gidan annabi ibrahima ya daɗe bai haihuwa shekaru sun kama shi da shi da dattijiyar matarsa ku je ku yi masa bishara da isaka bayan isaka kuma akwai yakuba da ya tsorita sai suka ce a'a mu alheri ma muka zo maka da shi ga can inda za mu yi aiki cikin mutanen annabi lutu yan luwaɗi Allah ka raba mu da luwaɗi da mugun wannan sana'a mara kyau a zantakiyar sana'a kawai sai matarsa sai ta ji an faɗa kuma sai gashi ta ɗau ciki ta ce a a a ya wailata na ɗan tsatsan da ke muku saboda sauri nake ya wailata ya kai tona ni tsohon wannan aka ce lokacin tana da shekara ɗari da wani abu shi annabi ibrahim lokacin yana shekara da ɗari da ashirin a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'ali shaikha yanzu ni da nake tsohuwa ajuz ni ne zan haihu ga wannan mijina ba'ali ba'ali وبطولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البعل أنا نفي ميجي ولا ميجي ناوغا شطوه أنت بعيبوا مكان صوه لصوهوا سكتي أتعجبين من أمر الله yanzu ke mamaki kike akan umarnin Allah ke baki san aiko mu akai ba mamaki kike yi akan umarnin Allah lamarin Allah رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله لذين كينسا لتوتينسا أكمكو ولن جدا جرامي البركة جدا النبي إبراهيم ميفر فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط kar ku manta fa kar manta fa ba anan muke ba nan fa yawo muka dawo muna cikin suratul hud muna dan dauke kewa ne zan koma can asali suratul shu'ara yayin da aka yi wa annabi ibrahim bushara cewa albishirinka za a samu haihuwa wani abu sai Allah rabbul izzati ayin ka ga wai mace wai ta kai shekara hamsin sittin wai ba ta haihuwa Allah ne bai ga ba wallahi ko mai tamanin ce casa'in in Allah ga dama sai dai ka ganta ciki riki riki sai dai Allah bai so ba babu wani abu mamaki a ciki ai wata mata ne wai bayan shekara hamsin ta dauki ciki shine take ta kuka ana ta wannan abun kunya mai yayi kama da shi ba wani abun kunya tsarin Allah ne da kaddara ta sa yawwa kawai dan adam kenan in ji Allah bayan mun masa bishara kawai sai kuma ya zo ya kama jayayya da mu akan lamarin a nan lutu ya ibrahim ai mun ba ta sakonka ba amma bishara ba da suka ce masa za su tafi wajen a nan lutu ne na fi qaumi lut sai gashi yana jayayya da mu akan mutanen nan lut me ya faru ne إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود Allah ya ce ba makawa ka daina wannan jayayya daina musu akan mutanen annabi lutu al'amarin ubangijinka ya zo musu innahum atihim azabun ghair mardud kafin fa ne wurin mutanen annabi lutu aka ga annabi Ibrahim waɗannan mutane masu luwajin nan Allah ya riga ya aiko musu da azaba ghair mardud ba za a ji yadda azabar ba suna hanya za su tafi malam da masu luwaɗi sun san illan luwaɗi da namiji bai taɓa neman namiji a duniya ba wallahi mugun ƙazantar zunubi dai ba zunubin da Allah ya ambace shi ya ƙazantar da shi a cikin alƙur'ani aikin da dabba ma kyamarsa take wallahi da wahala ka gara ko yana barbarar rago godon wansa. da wahala ka ga taure yana bin taure dan uwansa kuma saboda lalacewa da mutuwar zuciya da rashin tsoron Allah da ke ƙasar zuciya da rashin tunanin gobe da gayyato bala'i a cikin al'umma namiji ya je nemi dan uwansa namiji sai za ka gano da shi kazamin banza me aka yi da kashi kuma haba da Allah kai muje ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وإن أنا رمنا كنفم بطولة شيني والله كذا أي أطلع كاية تقوانا قولي إنا تشوى كي سيشي قتشين إسا دولو توكا توكا كداو إندا تكي إسا ينزو قولي نو نكي أمنا قولي أكو to har yanzu ku yi haƙuri muna nan tawawa za mu dawo inda muka yi wayo insha Allah Allah ya sake ba da bayanin kisa annabi Ibrahim a cikin suratu Ibrahim suratu Ibrahim ja'al hadha al-balada Amina. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وكما قلنا da surar ta kawo, tana magana ne akan wato isuratu ibrahim kenan farkon abin da ta fara tattaunawa akai yaya ibrahim ya fuskanci ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ta hanyar yin addu'a da roƙonsa kuma akan ya bar wasu daga cikin zuri'arsa su kula da ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yi magana akan bauta wa wani ba Allah ɗin ba amma yana yi yana addu'a yana roƙar wa zuri'arsa addu'a yana roƙar wa kansa Allah tabaraka wa ta'ala mu ji أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ya ubangiji shi na ajiye zuriyata a wannan guri lokacin makka guri ne busasshe ba ruwa ba ciyawa ba jika duwatsu ne zafi guri ne da baya iya daukar noma amma Allah ya jarabe shi ya ce dauki iyalinka ka can ka jefar da su wannan a lokacin tun ba a gina dakin Allah ba ya ce ya rabbi ubangiji inni askantu min zurriyati biwadin ghairi bi zarra inda baitikal muharram ya Allah ga iyali na na ajiye na barka kiwo na ajiye su a wani kwari kuma har yau har gobe maka a cikin kwari take wannan ɗakin ɗakin ka'aban a rami yake da za ka fita cikin maka duwatsun da suke wajen makka haka a sama a sama za ka hango makkan a rami take ya Allah ga suna ajiye su bi wajin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram daidai ɗakin ka mai alfarma ya Allah ka azurta su da abin da za su ci na kayan noma wa gumi da ya la'allahu yashkurun ya Allah ka ba su abin da za su noma ka ga amfanin noma ku ka azurta su da 'ya'yan itace malamai suka ce daga wannan addu'a tun lokacin da annabi ibrahim ya yi ta ba a taba zuwa makka ko madina aka rasa ɗan itace ba zai taba yi ba ko sanyi ko rani ko bazana ko kaka kullum akwai ɗan itace sai ka zo garin ku ko ƙasar ku da kuke da bishiyar mangoro ta fi miliyan tana nan tana da wani ba ta yi sai wani lokaci amma a lokacin idan ka je makka za ka samu lafiyayyen mangoro an kawo shi daga wani wuri kuma abin mamaki gurin ba a noma, amma kuma duk abin da aka noma mai kyau mai tsada original din can ake kai musu ni a maka ne na ga lebo in an shigo da lebo sai likita ya duba shi sai ya liƙa masa wani an yi stika a jiki wa an yarda da shi kwai idan aka shigo da kwai kowane kwai sai an duba shi an ga ya yake a liƙa mai stika za ka ga ayaba da stika a jikinta luba luba za ka ga ayaba rangaza rangaza ka ga ayaba tsatuwa kamar ta roba ashe ta gaske ne in ka sayi ayaba guda ɗaya wala za ka daɗe kana ci ba ka kare sata ba shi yasa ba nan za ka ga mutanen nan yadda ka san wato hula su ake yi kamar balon ka ga mutum ya yi ja ya ƙoshi in ya ɗaga hannunsa kamar jini zai diga ni ko ni da kai mun ci mun sha mun ci mun sha a ƙeƙashe kamar ƙusoshi muke ci wallahi ko me ya faru ko karkaci ba abun baya bayyana mu je malam Bala innaka ta'lamu ma nufi wa ma nu'lin wa ma yakhfa alayhi wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء هو har dai karshe nan din ma daman na so الناس gaya muku a cikin suratu ibrahim me ayoyin ko me kissar annabi ibrahim take nufi ga abin da allah ran ya kawo har yanzu wuri na gaba wuri na biyar akwai suratul hijiri suratul hijiri ma allah ya kawo kissa annabi ibrahim a can kuma ya yi magana ne akan irin munakasha da muhawara da tattaunawa da faɗa su faɗa da ya gudana tsakanin shi da mala'iku shi annabi ibrahim kai da cizon na mala ya sha gugar mai amana an buga an ji an dawo an buga an ji an dawo kuma duk shi kadai a can gashi kuma abin da nake so yan uwa su gane kowace sura da kaga Allah ya kawo kisar wani annabi cikin annabawa wallahi akwai wani abin da yake nufi specifically yanzu kun ga tun da muka fara kawowa labaran nan na kisoshin nan insha Allah za ku kowace sura topic ɗinta daban ne amma kuma duk akan annabi ɗaya ne wannan yake nuna mana shi ƙur'ani dan uwan juna ne can yana taimakon nan nan yana taimakon nan ko za ka iya lalima mana surun da hijirin? wani hum an goyi ibrahim izda kwalu alaihi faƙonu salama ƙola inna minkum wajilu Allah ya Muhammadu wa nabihum an zaifi Ibrahim ba sun labari dangane da bakin Ibrahim suwaye mala'iku ne izdakalu alai yayin da suka shiga wajensa suka ce salama wannan fa ita ce addu'ar mala'iku salama kuma ita ce addu'ar yan aljanna qilan salaman salama mu ma sai aka ce mana me addu'a me gaisuwar mu assalamu alaikum wajen mayarwa ka ce wa alaikumus salamu salaman salama wa nabbihum an dhayfi ibrahim idakhalu alayhi faqalu salama qala salam shima yake salam dama yake ce ga musulmi salam sai ka ce salam Allahu akbar muje malam me faru qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim malam suna zuwa da sai mai sallama anan cikin hijiri kawai sai tsoro ya kama wato wannan abin da yake nunawa su ma annabawan mutane ne fa kuma Allah da ya yi ɗan adam galiban in ya ga wani abu abu normal da bai saba da shi ba to yakan ɗan ji ya damu me yasa mutane suke da tsoron aljani saboda ba saba ganin sa ba ba sa mu'amala da shi amma da aljanun za su fito mu rinka cin kasuwa da su wallahi wata rana sai mun yi doke doke da su su fito mana ai ba su fito bane ke sa muke tsoron su ko ba su bane ba Allah ba ku hakuri ba aljanu kar ku ce ko na muku ba daidai ba <laughs> to kan na zo tafiya hanya gida su san dade mun hanya mu tafafata amma dai ina da ayatul kursi insha Allah ta'ala me yasa ake jin tsoron saboda ba a ganin su mala'iku ba a ganin su da suka zo masa da wani irin yanayi fa'aujisa minhum khifa qalu la takhaf suka ce karka je tsoro mun zo ne mai maka bishara sai suka mai da mu waccar kissar mun zo ne mai maka bishara za ka samu haihuwa tunda ya daɗe. yana roƙon Allah yana neman haihuwa bai samu haihuwa ba annabi Ibrahim yana cikin mutanen da suka daɗe ba su samu haihuwa da wuri ba amma me ya faru قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون يجب أن أقولكم من بشارة باين جرما يا كاماني نالي بأن أقولكم سيئن لذلك أقولكم من بشارة ما فبما تبشرون تودميز أقولكم من بشارة أينزو shi a lokacin yana ganin maganar haihuwa ba babu ita a gare shi ya tsufa tun da ya sha shekara ɗari a yawan maganar haihuwa to bari ka ga mulkin Allah da sarautarsa fa bi bima tubashirun me suka ce takum min al فلا Ibrahim mun zo maka da bishara ne fa da gaskiya. karka zamanto cikin masu ɗauke tsammani shekarunka ka su dame ka wai ka daɗe ba kayan kuma Allah ka ne dame ka bashir naka bil haqq gaskiya muka zo muka da shi daga wajen Allah fala takun min al karka ɗauke tsammani shine qunut in dai Allah ya ce zai yi zai yi قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما صببكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين فقالنا ما سلقيا مسا كركا دا موفا موفا انشورو مني وجم وسمتاني مجرمي أتن سيسكا تي أرسلنا إلى قوم لوط أنكم سيسكا تي أرسلنا إلى قوم مجرمين متاني مبرنتا ما سي إجرام ashe Allah ma da kansa ya faɗi cewa zunubi na luwaɗi mujirmanci ne mala'iku da kansu suka ce masu luwaɗi mutane ne mabarnata me faru illa ala luqin inna lamunajjuhum ajma'in amma a cikin zamu ware iyalan annabi Lut mabiyan annabi Lut wanda suka yi imani da shi in mun zo halakarwa ba za mu halakar da su ba su ka dukansu za mu tsayar da su wani abu sai Allah a hada shinkafa da wake a tsince waken a halakar da shinkafa na'am إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين Annabi mata ba ta تاب ba. yace za suka ce za mu halakar da mutanensa za mu tserar da wanda suka yi imani da shi amma banda matarsa ita kam tana cikin wanda za mu halakar da ita me yasa saboda ba ta yi imani ba me yasa saboda kazantar ta matar annabi lutu malam tana cikin wanda suke hura wutar a yilwa din kenan wannan yana nuna cewa Allah yana iya ba da mutumin arziki mutumin kirki ya jarrabe shi da matar banza don an samu wani mutumin kirki a rayuwa sai aka ji labarin matarsa ba ta da kirki to kar ku taɓa mutuncinsa zai iya yiwa tun daga annabi lutu Allah ya jarabe shi da matarsa ba ta kwarai ba haka Allah yana iya samar da mutumin arziki mutumin kwarai amma ya haɗa shi da ɗan banza ɗansa ya zama ba ɗan kirki mai kar ku taɓa mutuncinsa ga annabi nuhu Allah ya jarabe shi da ɗa wanda ya ƙi imani da shi bai yi shi ba kar kai mamaki fa. kuma annabi lutsu yana tare da wannan mata kuma ya san cewa ba ta kwarai ba ce rugurguje mai da awa take yi abin da yake kira a kai ita faɗa take da shi amma a lokacin a shari'ar su yana ƙoƙarin ya zai ya ɗora ta akan hanya ya taimake ta amma kash bata amsa ba mala'iku tun kafin a zo wurin suka ce banda matarsa ita kam sai mun halakar da ita kai idan baka gane karatun ba wannan yana nuna cewa hajiya dan ba mijinki mutumin kwarai ne ke kuma mutumiyar banza ne wallahi aljannarsa daban ke kuma wutarki daban kwarai kuwa kada mai gidan ke zama na kwarai dan arziki mai zuwa sallah mai karatu mai wa'azi mai da'awa mai tsoron Allah mai taimako ke kuma yar fim ce yar kallon dirama yar waka yar rawa yar fasikanci yar tsiya ki ɗauka, wai wannan salahar mijinki wai za a tsallakar da ku wallahi raba ku za a yi hanyarsa daban taki daban kin san dai hanyar jirgi daban ta mota daban ko to wallahi ba za ku taba haduwa ba Na haka duk matar da mijin ce zama na kwarai ita kuma ta zama banza mai gidanki ya tafi sallah yana can yana fama a masallaci ke ku kina kwance wata mara kirki in yace tashi tashi tashi to na ji mai gida zan tashi idan ya tashi ya fita sai ta ɗauko sallaya sai ta ɗauko hijabi sai ta ɗauko sharbi sai ta ajiye a tsakar ɗakinta sai ta koma bargonta sai ta bacci in ya dawo da asuba a ce matsiyaciya ba ta yi sallar ba sai daga baya gane irin waɗannan mata malam suna nan Allah hana su da mutanen kirki amma su kuma sun kisi kirki a gama ta mutumin ƙwarai tana bin mazan banza a gama ta mutumin ƙwarai tana tsafa ɗaki ka gama ta mutumin ƙwarai tana karuwanci ka gama ta mutumin ƙwarai Allah ya yi magana yasa annabi ibrahim har yanzu a cikin suratu al sai wuri na shida suratu maryam a suratu maryam ma Allah ya kawo kisa annabi ibrahim bawan Allah yana so ne na haɗe mana kisoshin gaba ɗaya kawai da mun shiga sai mu wuce mu ci gaba da tafiya to a cikin suratu maryam kuma kun san me topic din nasihu ne yayi ta yi na hikima amma ga baban shi baban su yi ta kira baban su yi ta kira baban su yi ta kira topic din suratu maryam kenan أنا ما أقول لك جونه في الكتاب إبراهيم نعم. إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هنا أنا سيتي واذكر في الكتاب إبراهيم أنا سورة دكي قبلك سيتي واتل عليهم نبأ إبراهيم أوتر هجر سيتي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم أنا أقول لكم سيتي da ya kawo sai ya kawo labarin shi da babansa yi mara cewa me yasa kake bauta wa abin bautawa abinda baya ji ya gani ba zai iya wadatar da kai da komai ba ya kai babana na'am ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ya babana wani ne ba ya zo da na tsara wani kai da ba ina da fatan shawara kabini yau ga ta yana cewa baban sai bi shi na fadjini ahdika siratan sawiya kabini ni kuma zan shirya da kai hanya wacce take daidai ya babana يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا بابا أنا كركبو تاشيطان شيطان فيا ساقا وبنجل وبنجنس الله الرحمن تكون ما أنا جسر nan kuma ta yake da shi da mahaifinsa ya ce masa kaza ya ce masa kaza har akwai lokacin da mahaifin zai zo ya ce kai in ka daina mun wannan maganganu da wa'azi ba la illam tantahi la arjumannak wallahi sai na jefe ka ubaran sa ya baci ya ji ba daɗi kai za ka zo kana mun wa'azi kana cewa in bi ka kai za ka ce in daina bauta gumaka la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya bawan Allah annabi Ibrahim sai ce qala salamun alayhi ya babana amincin Allah ya tabbata gare ka na سأستغفر لك ربي إنه كان بي حسيا shikenan kai hakuri zan nema maka Allah ya fi maka ba wai dan cewa na yadda da abin da kake daidai bane Allah rahma in sauri suna ta nuna min lokaci yayi je cikin suratul anbiya'i a suratul anbiya'i ma Allah ya bayani إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ka tuna lokacin da ya ce wa babansa da mutanensa wai meye waɗannan gumaka da kuka kasance kuna bautawa duba gaban ka cikin suratul shu'ara'i iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun nan kuma yace ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun me suka ce masa قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين tab aiko lalle da ku da iyayen naku kuna kan bata mabayyaniyar ɓata, ashe zai iya yiwuwa, ka tashi a gida ka wayi gari ka tarar da mahaifinka yana kan kuskure ba inda aka ce a shari'a idan ka tashi iyayenka ka tarar da su akan kuskure ka rufe ido ka ci gaba da bin su akan kuskure da haka magana cewa na tarar da iyayena na tarar da danginmu na tarar da yan uwanmu na tarar da garinmu na tarar da kabilanmu na tarar da kazaɗinmu suna aikata kaza da haka nima abin nan zan yi wannan hujja ce ta yan jahiliya da haka sun ce wai iyayenmu haka suke yi mu haka muka tarar muna yi yace tab laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin lalle da kudin da iyayenku kuna kan bata mabayyaniya ya hade su ya musu kudin goro gaba daya ya fesa musu shelter na'am أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فقرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وأنا على ذلك من الشاهدين كما ني من شيدا إنا شما سشيدا waɗannan ba alloli ba ne gunki ba Allah ba ne itace ba Allah ba ne kaza ba Allah ba ne rabbukum rabbu samawati alladhi fatara gunna wa ana ala dhalikum min shahidin kuma zan yi maganin waɗannan itatuwan da kuke bauta musu in ba za ku bauta wa Allah ba ransa ya baci me yake alarama watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudabiri wallahi kuna juyawa da kun bar gurin nan sai na yi kaidi wa waɗannan allolin naku sai na faskare su sai na sare su sai na buge su gaba ɗaya ku tashi ku tafi ku bani guri ku gani in ban yi musu illa ba kuma hakan aka yi me ya musu malam فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya sare kafar wannan ya sare ƙugun wannan ya sauke kafaɗar wannan duk ya sassare su gaba ɗaya sai ya bar babban cikinsu sai ya ɗauki magirbi ko gatarin da ya wannan aiki na kwarai, sai ya rataya wa babbansu ya ce kai in an zo neman bayani ka musu bayani ya da ya faɗi da sauran alloli yan uwanka mu je malam qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin wallahi sun nuna mun lokaci yayi bayan da zan yi dole in tsaya in ba ka ba ku matsala da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuma shi Allah ya kai mana gobe insha Allah ta'ala za mu ya yayi kare da waɗannan itatuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk